Assalamu alaikum barka da warhaka labarun matasa kenan tare da ni a Arimi da Gora ta Fanta Shamsu. Gora ya kike gangam ne? Alhamdulillah Gora gangam nike. Injin da yau zamu je gidan rawa. A'a Gora zamu dai kawo batun sanyi inda a nan ya mai matasa suna amfani da wannan lokacin sanyi don sayar da 'ya'yan itace. Takaitaccen rahoton namu na yau ya karkata ne kan Muhammad Sajjad yakuba Lawali Bari wani matashi ne dan dambe daga Maradi zakaran wata gasa a Najeriya. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gora kamar yadda na faɗa a cikin kanun labarun a wannan lokacin sanyi ko ina a titunan yamai ana haɗuwa da matasa wa'anda ke yin ƙananan kasuwanci a cikin kayayyakin zamani. Haka ne Gora, abokiyar aikin mami na Tabubakar ta je ta gana da wasu daga cikin wa'annan matasan ga rahoton na. Matasa masu mabambantan shekaru tsakanin sha biyu da ishirin da biyar da haifuwa da suka fito daga wasu yankunan Nijar suna rungumar sana'ar sai da kayan garake na lokaci abinci kamar jire, kanya, magarya. A cewar wannan matasa wannan aiki na ba su damar biyan bukatunsu wallahi a ganin mun jima muna yin ta kuma muna samun abin da mun ka mun ka biya bukata to jirewan ganin na muna sai da tasa shikawi kuma mai zuwa na muna sai da mai dari wallahi mun jima muna yin ta to riba babu da ba a samu riba kamar mu riba ana iya samun ta ka 50 ko ta shika 60 haka a nan da muka doke katako masu cin waɗannan ɗaya itatuwa su ma suna jin daɗi muna sayan irin waɗannan kayayyaki ne saboda suna birge mu mu ci a wuni ina iya cin na dala goma 50 francs Wannan aiki na lokaci yana taimakawa waɗannan matasa da suka fito yawanci daga yankunan karkara neman samun abin da za su kore bakin su har zuwa damina. A titunan Yamai matasa da yawa tsakanin 'yan shekaru sha uku zuwa 'yan shekaru sha biyar a kusan danjoji na kan manyan hanyoyi suna da sha'awar wankin gilasan motoci. Sai mu saurare su a rahoton da Farida Mamman ta shirya mana. Najeriya Sokoro State. Na zo neman kuɗi ne. Kawai na zo ne na ɗan nemi sana'o'i dai kuma na samu dai ba a cewa ba samu. Ai samu ɗari biyar, ɗari shida, wani mai ma ka jaka biyu kawai kana samu. Na samu ɗan na abinci da sauransu dai. Mu je kula da abin mu ina ɗinki. So yanzu ma ban samu ran zama bane shi san na kaɗan yi wannan abin kamar ne samu ran da zanzan na shago haka sai in bar wannan. Ana bazanta matsaloli irin na waɗanda suka ce ba sa so ana yi musu ba wannan sana'ar muke so gaskiya saboda walakancin ta fi samun ta yawa A cikin al'ummomin mu gora kalmar jari hujja ko kuma in ce materialist ta zama lakabin da ake mallakawa ga waɗanda suke ganin suna matukar sha'awar kayan duniya misali a takaice kamar kuɗi. Haka ne gora kowa ya san ita wannan ɗabi'ar kusan ta zama ruwan dare ga gari tsakanin 'yan mata da yawa a nan babban birnin Yamai a cikin 'yan shekarun nan. Ga rayoyin wasu 'yan matan daga nan Yamai da na yi ƙoƙarin hira da su. Kuɗi ba sa kawo alheri kamar yadda ake cewa amma a Yamai wannan karin magana na rasa ma'anarsa sannan a hankali a wajen wasu 'yan mata dalili kuma domin kafa wata soyayya mai karfi yawanci daga cikinsu sun fi son maza masu hali sosai kamar yadda ake faɗi wannan bisa wasu dalilai daban-daban. Yanzu samari dai in kana son ka shiga mutane da asali sai mai kuɗi ki zo ki kashe shi da radin baki ya kirga shi kaɗari ya damƙa miki ga hannu. Yanzu in ba haka nan ka musu ba in ka shiga gidajen su ba ka samu. Saboda wa'ansu mata a yanzu abu guda sun kasa gaba shine su samu kuɗi su huta da wahala. A rayuwar yanzu idan baka da kuɗi ko shawara ba za a yi da kai ba. Don haka ya kamata a ce mu samu sarmayin da zai biya muna bukatu Dalilai masu hujja a cewar masanin zamantakewar ɗan Adam Sani Yahaya Janjuna har dai idan wannan soyayya ta kuɗi ba ta tura aikata wasu ɗanyen ayyuka. A zahirin gaskiya ya kamata mu daina zargin 'yan mata da laifi saboda ba tilas ne ba don kada abin ya zama fasikanci saboda duka al'umma ne abin ya shafa duwafa abin da yake faruwa a cikin iyali ko unguwa tare da abokaninku idan baka da ba a yi da kai don haka ne kowa yake kokarin samu Kamar yadda za a lura a wannan lokaci kuɗi sun mamaye gurbin kalamai masu laushi, wasiƙun soyayya da wasu shaidun nuna soyayya da 'yan mata suke da su a da. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu na yau akan Muhammad Sajad Yakuba Lawali Bari wani matashi dan dambe daga maraɗi ya ci nasara a ranar 17 ga watan Januwari da ta gabata a yayin wata gasa a Nigeria. Haka ne gora kun bayan wannan bajantar ya samu tarba daga hukumomi da kuma mutanen Maradi. Muhammad Maman ya ba mu labarin wannan matashin. Bari mu saurare shi. Mai shekaru 22 da aihuwa Muhammad Sajad ya fara damben zamani yau da shekaru uku ya lashe lambar yabo ta zinariya ta farko a yayin wata gasar a albarkacin sallar zagaye a tawa a shekara ta 2017 karan batta da yi a Najeriya Sajad ya fafata bisa dandali tare da ɗan Najeriya. da farko abin zai ta a ba zai ta ba ka ta trainer ka dawo ba wani amma aka ce kai hakuri komai zai ta daidai ko me za kai ka sa kan kawai Rabiu Bala kocin matashin dan damban zamanin ya nuna farin ciki sosai kan yadda aka tarbi yaronsa ne Allah da ya bani sa'ar cin wannan babban kambu na duniya ma'anar wannan kambun turawa ne suke shirya kwamfalar tun ce kullum idan ana shirya irin wannan kwamfalar a amurka ne ko kuma a turai a wannan karon akwai wani dan kasar ingila da ya ce a wannan karon za a yi babban tsari ne a afirka ga shugaban tawagar musamman ta maradi baya ga kambun da ya lashe wani sako ne mai karfi da kalubale sajar da ya gabatarwa matasan nijar ibrahim miko euh, wanda ya ce wannan tukunci ɗalibi ne da ya shiga harkar dambe kuma ya yi fice. Don haka ake cewa komi da mutum ya niyya zai iya yiwa Ina kira ga sauran matasa da su yi hubasa domin su zama abin misali. Ina gani abu ne mai yiwa kamar yadda muka gani da Muhammad uh, Sajad. Duk da wahalhalun da ya fuskanta a cikin wannan aikin karfi Sajad Yakuba Lawali yau ba zai tsaya nan ba a yanda yake bisa hanya mai kyau. gaba filin filinmu na wasannin motsa jiki. zaben kaf fifa ta ki amincewa da takarar ahmed omari da zaci abin mamaki gora constant omari shugaban rikon kwarya na yanzu na hukumar kwallon kafa ta afirka wato kaf ba zai iya sake tsayawa takarar wani sabon wa'adi a gwamnatin kwallon kafa ta duniya ba wato taron shawarar fifa kamar yadda rfi.fr ta rawaito a ranar 20 ga watan januwari fifa a wani gefen guda ta amince da takarar jack anuma augustin sangor patrice moteb da ahmed yahya na shugabancin CAF. waɗannan biyun na ƙarshe duk da cewa sun ga fayilolin da hukumar kula da gwamnati ta CAF wato Mosef da yaya suka saurara a hukumar kula da gwamnati ta kaf a ranar 28 ga watan Janvier. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da biya ko da laba kan layin airtel bye